الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين كتاب التوحيد شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أتباب بابانك قول الله تعالى الذي من كلن كغني سورة النحل دي تنكنتي يعرفون نعمة الله يوأل نعمة يوكنتو ثم ينكرونها يواتونو أتوعك هل إوان كرني وأكثرهم الكافرون يوغب كل كافر منه صحيح ira allah subhanahu wa ta'ala ti iwa alla nemantu kam palle na karni awalan al ma'rifa ite qaida e kebe gani aglabiya nga qur'ana dun nuqsanati al ma'rifa walla hadisan tan ne faran na ma'rifan kun nuqbe fil ghalib ani kannan qagai akon ni be gunden dingirani al ilmu tuagu kan konni tiganden dingirani صحيح وغت الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به إذا في الغالب أرين كنا ولكن أرني هغتنيا أمانا نتيغا لندنغرا نبيغن لندنغرا إذا أغلبية أننا أمانا بتنان تندار نقصو قفارنة معاذ حديثا فإنهم عرفوا ذلك gelli kunga gelli gana akentu fa fa'alimun kada wa kada isindi kedo ke idan al alma'rifa itlaqun bi nan garun no kusubbe gonda nyani no kunu nyugonu be gonda nyani no kunu nyugonu ti ganda nyani amma qur'ana do hadithan di be gonda nyanga ba ma'rifa ar no kulu kam palle an-ni'ma nema ni kannan qaray nema ingaba ko ni kannan qaga a kanu ko anga kebe munda na ken putu katan bi ken nan kinyanga fil ghalbi watni kada ngani nema anda na bure kita anda yonki saha kita anda ya gare kita anda lemme kita fil ghalbi watni kada ngani nema ka hatu ni kun hon ka ga nda nyonte bakanyi mende wa ka gilli nema ya sahe hi go nyanyi mende tora nyana giriba kanyi mende wate go nyanga giriba kanyi mende to nyangundana go nyanto nyana giriba kanyi mende hakatu ni tora ka ga nyonte wa gilli nema nga idan yerani kannan kaga neman tu suka humante yeragati iwatu ini yarifuna iwatu ini ni'mata allah alla nemanga yere alla dan kan nema ni'ma mufradun yani kalma ke an-ni'am kani nema nun amma ni'ma bane kani mufradun yani nema bahanan nka mudafu nyanati ni'mata allah qala la tu'uddu ni'mata allah la tusuha idan onati mufradu ngana nya mudaf nga fata'ummu awalo dina ho gana alla ne ma suwaire sahan ne ma iwatu iwatu nanti alla ne ma ni warjagan ne ma lemmen ne ma ya garan ne ma hibetana naga han ne ma iwatu nanti kasko manten ne alla ne ma nye thumma yunkiruna hasaga kan palle wana karni ana karne kene kannan kagai na dambin coy katta hotare sahib Allah an cigi duwanyu nunga da anke nyoken ngara anke nti karamo fulana an cigi gara wara anda Allah ne manna kari alla anda kamelli tanke nti ke kabila fulana anda kamelli anda Allah ne manna kari alla da warjagan kina an nti ti karamo fulana anda ande mangara warjagan kita anda Allah ne manna kari Allah anda ya garin kiran kina an nti ti ke karamo fulana gara ande da ya garin tiren kita anda na kari allah nda lemmen kina nga anken tangara daga ko kaburu nga nga lemmen kita anda allah ne man nakan idan kesko man tenna gella allah ne man nakar ndenya sahe kem palle tun kan to aktarumul kafirun ka kitabu me makkalidi iho gabe ne kafir dunya sahe man allah ga mati suni kafir nunya ko mu fasiruna ni gonu ga ko ni mo gombe warna nga ni ho ka mo di kenta kaida ke meto anta ki ke meto akende nga kubena di kundungu ka da wa du da wa tu hinga nyamma ko bedin ka wa da min ni kata kota nai idan ku ka kamannunga amani kinya sereya aka ragunya kinya sereng yere amanan ni kannan kagaya anda honda min coy kata honga anga to sababu an kundunga tan nan da min coy kata nan dikya anda kanya anga to amanya Allah andanya ngkan koni garama jiga kudo kilduran ko ta kudo bataran cara ko sabata nyimanda anda da min jeka ta tananga modin ta be nyanda nya kenda nya kenda nya idan sasa anni kan kannan kagaya to anu nyugonu ti mada mangara da min jeka ta sabu kan anga to Allah ndanya iti amma bu bugo kasra gonde to manga na ta hanjon na manga nan ti modi kanda nya walla kaburu kanda nya walla hota nan ndanya ambugo kasra gonde o kuma sasa kona kaidan tunan ta na kunna na kundwa serentatu idan sere suga da angara allah nemanga angara dammincoe katta hotanai kafiraxuñani manna sabatin allah nka angara dammincoyti ñammoxo ɓe ara ñana kafiraxu tugunnenga noqunu ñugonu ara ñana kafiraxu xorenga noqunu ñugonu sahe man nan mogontuwa an gana kebe damin ni kata kebe an natu wanda ka قال ما معناه هو هو قول الرجل هذا مالي ورثته عن آبائي idan horatini ke ke bawu be hakene ke shaykhul islam muhammad bin abdul wahhab ada arti do mane kagaya sahib onati adari tiya na sabunya allah ne mangana adam min to katta hotane tauhidin na kasenya hakene anganati sababu ken man nan nema ka kinanga ka ka sara ko nyimma kinyanga idan ke kitabe ga sene kan nan ka ga tauhidi aro tauhidin ta inne sire goradi aho ho ni amma nema so da ke ta min joni kata la kai gwai kartan jigi ke gara ke kita kartaran gwan jigi gara ke kita walla kan jigi gara ke kita aran sara kasra ngna do erenga kenyani agara ke ko erenna honda bin joni kata Allah tananga na sabatindi nanti nema ka gilla kamanye kasra wan sahe an gara sabat nan tun ne man ya ta kasara ku tugun na qur'ana mu ma da su rabbun abbas kamma aya sunna wa su gindi na sahe nka ma nan fasu mujahidu gara kabe ko aswa ni tungunga de ada maram men yana tun din no ni nyugonu mujahidu te ma ma'anahu digame ya digame kebe ma'anan gani idan yere shaykhul islam muhammad ibn abdul wahhab mujahidu digame ke min asya ma ke litira rada digame manan yartin serenga na digame lite anga ma digame ke me nafsu kerti alla digame ke manan ya ko narawanga tin ma maana hu. sahe amanan peti nan tanga tirni ni ke manan ni kan nan kaga ila amanan nan ngadi game ko ni digame ke be manan ngani ke do ke do ke ya kama atin nan ti digame ke men nafsin ni ken sahe ma ma'ana digame ke be manan ngani huwa qawlu rajuli mujahidu kan igon diga digame nyi hada mali ke be hakane ke kenin kena burenye waristuhu ndaqi ani abai bakin papa no amaga mujahidu tigi hike ni kannan kaga yarifuna nimat allah thumma yunkirunaha sere sasa an paba karana nabure togan maga wallan kisuma karana na nabure togan maga anda ken nabure utu kenga sasa an kaga indan tara nati ken bude nda ki bakin ba maga nda ki bakin mama nda ki bakan kisuma baka nda ki bakata maga nanti allah na tinanga na usanta mungu kenga sahe an kan kolinta paba nda kininga mpabai gogora ku nyanda sininga nkisma ekonomi nda nyanda kinyinga jani tanni kianan kemmaga sahe oko habanu hallo ma nyana ya o habanu hallo ga nyana kunno ga nyana kunna mujahidu tidiga men na ke kebe hakene ke da ngani ada tafsir kimaniya ada tafsir re aya muradu ngani kebe hagara kenya kon sahe ho gabe ngai na kenya di. inda na bure kita hona honati karamoga nda kinya ti haba nda kinya ti kisman da kinya honati dankana kinya nanti allah pon nan jiragin kam na ken habure kinya ta kam poin aga linga allah danga nanga na tampa wa be dan buran to kamma kananya surta na remmen masahem aga linga allah dai manna karana pa ba ko anna karam ba ba kana allah ho ba kadi aga linga allah dai man pa wana karana na bure ka to kon kan kan ta ho kita allah nan kumai ke suranya na idan mujahidu ti men manan ni kannan ya kenni igon men nye kena bure be hakene kenda ri bakim pa banu amara sahe abai jamu abu nda ri bakim pa banu amara be ha hakene ke kenta gemma su di amma an gana kibari ndanye nyana sere dan turmi sasa a kena bure anda na naga e, nda ke rim pa ban pa ban karana to kimma wallin kisman karana to kimma kibar nden di basun ya. ba sun ta ke keya koy fara alayhi salatu wa wassalam fatu maka igati kumbana nyan kana minna ati yala aqilu da kado ko junga to ko makawa idan faran pe gara kem ko nanti yala aqilu da kado ka junga to ko ma warni i igebe ga to halle maka anyi kunya makanonga sai idan sereda antirnde sa sa kena wure be hakene kanda minna ga nda utuke nyalin kisma maka disma ganyan ke ngara wutu wallindan ke ganyan e ke ngara wutu kibarinde basun dat ke nga amma mu mujahid diga manan ni kannan kagai kibarinde hanken na ta hancon de menga kita nan tinda ke rim pa ba pa ba ko ora kunyan cingara ke kita ngisma ekonomi curo nyan cingara ke kita ko ko alo nan ba ken curo kenyan ke gara ke kita kubenu kismaru kan tabaka e ha banu kan tabaka ke do ko kumpai ke ne na nyaga endo ko nyen mujahid diga men manan ni kai aga kan ho gabe maga amaga yi habai go gora ko nyen cigi kada na bure ngutu hende amaga yi kismai go gora ko nyen cigi ono am baba de go gora ko naga baba no mar ko poroto ar tan kai mato iduru nyanda amma ki barnde nyaga nay basun tatikem وقال عون بن عبد الله يقولون لولا فلان لم يكن كذا وقال عون عون غاغت بن عبد الله عبد الله رمغني كان قال سينه آية كما laula fulan fulana gam pagani lam yakun kaza ke fo fulana man yana idan kira be hakene ke awasirin bugandi ni silama gonde amma wata kan nyam mo nu dantan toy hanan ni kannan kaga kebe ganin hilla ka pempo bangantenga annan ti misale di ke modi halle ke ma ka agara kitta ke modi halle ima ke bra kitta ke modi halle ima ke yonki sa kitta ke modi halle ima ke nya ke ma ke ma nyana ke ma nyana kebe hakene ke kene hilla ka pempo gore nyambugu islama gonde ay gatino ko modi ngollu gi kedan ke sahay halle odo ngate be ganyi ke idan ke sahay halle ke kunda kuni hilla ka punye igatini kemanya kemanya karta halle ke to kuna kunda habambano changa tana kunda na kunda kene hilla ka penyambugu sahem warni an gara damin te kata sababu mugunte nye sababu kebe batte sunta adangani abatte sunta di warjagen dan kita sababu be anga da modi kenta se da warjagen ga dan kita ha timbe sahan dan kita leri be modi kenta se da fe manyi me kana na dan nan tanca kenga anta pangala ga ha timbe maka he lemme ni lemme nga kita axatin ɓe modin ta man ken seeda manke ñaganara kada nanti madamunda warjaxen kita kenga anta seeda itan anda dammi ke katta sababa sababe muguntengani batte suganta dangani ke golledi manama howon dammina dabaradi idan angana dammi ke katta ken kamanga an bugu silama wani hillandi anna dammin coy kata sababu wa kebe ganin sababu na sahem nka anta mena nan tan sababu kiani de anta pancon nomenga nan ke sababu ani de keni sababu dura ne anyame misal do hotan ngani anyi mankara maninda hason anti an parasamon nyen sahem ama nan petin nan duran cembe parasamol kadangana gan kem pasondini allah anda sahan kinangan ka sababunya kannan kaka nyati parasamon sababunni ken ho bangante nye ke to muguntai sahe muke ho honta ke dia idan kota no gara misali sere dan tir nan da ken abra kita min naga nda utu ke nya din pa ba halle sau bangante nye ke khibar den no kun sau bangante nye ba sun dad ke ya

anani maka ta hanjo ni mana nanti sabu ke anda de nyangin danan ni Allah ni sabu bane on take sikandi anna da min joy kata sababu ya sababu ke be bangante ngani ka Allah sababu ke batte sun ta dangana de batte o han ta dangana de misale di tora na ya garin mendi tora ke e, sahil le mengai akan kama gaidi kina garame kanu ke sahil le men maka he idan kebe hakene ke anda ta hi son men nan ti kanu ke gidi salle me ka so abugo salama gon no gondi hilla ka penya ne ke amma na ci kanu en gira Allah ka sababu nya ke salle me hilla ka pitu gun ne ke sahib walla kanga he jongi honu be no jima ay tele mino ko ni ninga watun te nyin kigara ke jonga kan ne nganyeme sasa anda ta hi son men nan ti kebe ga jongi le minen kan ne ga kenya nda sani la ka to gorenyen kanna ta Allah anda sannin ka sababu ni ta hilla ka fitu gunnenyen idan qaida nun ni sikko na honda bin cohi kata sababu ya sabu mu mugunte ngani batte sunta sabu dangan ho kede hilla ka fi gorenyen hillandi na honda bin cohi kata sababu bangante ngan ka batte sunta sabu ke dangan adi hilla ka fitu gunnenyen sahih sikandi na honda bin cohi kata sababu bangante nga ata hunte ngan con na menga nanti Allah andanya sabu ke ken ni sabu ani ai honta ke ako fare ngara ko mogon be nanti laula ana la kana fi darkil asfal minan nar idan laula ataganin kata kunyam mogon sikiya amma oku cinne e eh, ke kam pa nyaani na kunda ke kam pa nyoku kunyi kalla ke kam pa nyuro ku kunya na kunda idan kuni hina e amma gon tu kudiga mu kon konnende dos kan ken ta kaida be haga konan dan ken tatu eska saw mugun te nyani ke batten ta dangara dam ke katewa ma aha saw bangante batan ta da ngara dam joka da bane ka nyana illa kappe gore illa ndike illa kappe tugunne anay saw be gan saw ta Allah misale da la jinya min anti jika halle da kunyin kallen ka jika heti Allah subhanahu wa ta'ala kan da jika kan ko ni sababu kundunye ba sun ke ya amma an kanga na tambira na jika di sirnda yonkin makanga me wajillo na gore nda wakalla mami jinga makembrani ha on daga وقال ابن قتيبة يقولون هذا بشفاعة آلهتنا وقال ابن قتيبة ابن قتيبة غاغتي يقولون إوتني هذه كبه هكنك أغراكتا بشفاعة آلهتنا كنيتي أبد كمانون قنجون دنيا idan hilla kapanu ngana khairi sukita itinimani ibat kamanu kwa kanjon denni kaya illenda kita iwatini ibat kamanu kwani lemme gana kita ibati kamanu kwani na burunga na kabo ibati kamanu kwani murenga na ari ibati kamanu kwani tawe ho wanda minne ku ngada mjon kati ibati kamanu kwani ke umma ganya nanti maka hilla kapano nde hilla kapana ga junano kusu haro ko kallu kumanin konni har hubere menga ispan mallan ko betana honne kana kita sigin nan daga modin ni ana daga modin ni modin na tanya na nyana kunno ha modin nyanda nya kundu kenga nyare fulene agolle nyi bonno anya na kunna anya na kundu soronga nonga sine su ga nai ka tum fokin daga ha kini soro goni parce que ma ga da ille su kita ku kama nunya da ille ke kini iya da jikar ti jikan iya maka idan ke ha kene ke kini hilla ka tum po kor kor kor korenya alla ni ne manyan daga nan na ken ne mana kare nan ta gribat kamane ni bar kamane ke ranya na serenga ire ranya na kaburu ngaire ranya na jinni me ranya na gide ranya na itte ni aranya na ho ndambinne ya an ga tigin nan an du daga ni bat kamane اذا انا gana ta hancan nan nan ta kairin girke ne ta balon di jonko hmm. وقال عبد العباس بعد حديث زيد بن خالد الذي فيه أن الله تعالى قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر hmm. وقد تقدم الحديث hmm. وقد وقد تقدم وهذا كثير في الكتاب والسنة يذم سبحانه من يضيف إنعامه إلى غيره ويشرك به إذا أتوا قال أبو العباس عباس صحابة الشيخ الإسلام بن تيمية كان يكون ينبانا كان ما يغلي من تامر بعد حديث زيد بن خالد زيد بن خالد حديثا فلا الذي حديثك فيها غان غندي أن الله تعالى نتالا كلن قال التي أصبح أي لكري من عبادك لنكم mu'minun ho kenni tongon danai bi tinki Allah illa kare tongon danai tinga wa kafirun ho ga illa kare ko mondi kenni kafira tinga al hadin wa ra hadisan kan ba hudaybiyya igano ngani kamelli farenti Allah ti yu ko mon yugo illa kare tongon danai ti ga honu illa kare kafira tiya sirebe ganati kamelli ti Allah fa songon ta onye yiten kamani illa kare mu'mini atinke sirebe ganati kamelli ti ke sane fulana do ke sane fulana yiten kamani illa kare kafiri tinke ya faranti allah da ke akoni aha ku karanu na no debe debe gabano nganga kundu an kan killano nyana no he donc ikundo ku ngana gaje sinan be on ni wangana ka kai finni kan nan ka kai har kan goro ngana ri sina be ndi jargiri ke sudi ina ti ti tisine sudi ri ne ti sudi ri ne ni da ko ya ke gonna sun sunta di he o ku way lungkin nanga o tuga dun kinanga normalement kan ko ni jinta ka kontono ku ya o madama an tuga denga makuta diken ta ka kontono maka he amma sina ngana suro sina mbe onan ja tanyi mena du tu kam nganda honya sina ngana bon ko ta mbe usuna to ngondi sina su diri kanne ke on dagemme ya serenga gollini serem maka ka sonni 25 milliards patron ngana kan ko ta mbe 25 milliards kan ta ma kan la manyana anda kana golla men nanya nu bezeng mili ka be ma makae eh? kamala asam de binne mu manga tauni ga ke betu kana sine sutana jilliti irgi jima kita ma ona oh, awara onda oh, daga jinga hube ma ona oh, munda ka manga kenni ko ya allah sasa o nyanga sine sun ka sa so ga ngam mo be jinta kam sa so wa jonko ina allah an kawa nyana kundwa kai na di sine di kanna na ka karabane kun ka to ngondi ni tai hari gana mudi bana kita ta ko baka ka. goni kusura sondo men ni ha idan faren diga men ya Allah subhanahu wa ta'ala diga men hadithul qudusi sirasu ganati hotanan da kamelli ti Allah ga he kafira nan idan neman cuwa kama ko da Allah ga da nema su akinanga aga lati hotanan da kelli to ko kuga ti sano nyan da artu mogombe kafira nan man nan dunga nan ti neman cu gira Allah na sabatin da dangan atwa qad taqaddama haqiqa haditha kadan tabana dangan kaso وهذا كثير كي أنقبا في الكتاب كتاب دي والسنة دي السنة كي قبننا كتاب دي السنة كتاب دي القرآن السنة دي حديثة يذم سبحانه ألا قبغن دي نسنة ونغادنني من يما يضيف إن أعامه يما كبغ ألا نمانونا كن دمبني أغي دمبن توهني إلى غيره كتا ألا تنانا ويشرك به أغهل لنكفى ألا نيما كنغن إذن كتاب النغن دي حديثا النغن دي قرآن دي حديثا ke gaben yana du kubenu ga Allah ne man dan min fe ni kata shirka nai Allah gi be gunu faran yi be gunu hadisan no gondi ke gabi gabi gabi gaben yana nga na ko ne kadin nan tihilla kapanu nyani kamang sahe idan mono mo gontwa sababu sababu ngano ngan amana pete nan ti sababu nganya na force imben ni sababa na serembi ibrahim radi Allah Allah mati imben ni kuni barda wa salaman ala ibrahim ara honyawa sa'ad bin abi wa qasaro jaman tere hangen kamana ndangi di sinu jeng kala dan ni kannan kagai anantoni ada nyawa ha idan monan to wanda sababu ngano ngangka sababu ke ani sababu bane nyang danan ni ko ani allah aga nan linga allah dan ce babu kenta baki mo gondi me maka he waga kanu mo gombe fare alayhi salatu wasallam musulmi di ati kan korom petina nanti kan memmari kan koron ni kan nan kaga men nan lin kan munyan ta huntindin kenya ni kan koron pake ka maka he a ah, kun ci in mm, kan killana kan kammen killin kaya na huntindin wa ta sai musulma ri dan ne idan nan dalin Allah da men ga benna den ka dan tanya wanda qala ba'd salaf هو هو كقولهم كانت الريح طيبة والملاه حادقا ونحن ذلك مما هو جار على ألسنة كثيرة قال بعض السلف سرسر ساوانتون تنجوتيم هو كنا كقولهما وغيد قامنا كانت الريح طيبة هن كنا أسنني أسرني أغورنو هنن دي حقاتي إذا المثال دا غني هورن نغن دا غا هورن نغن جيرون هورن نغن aga daga ma kinya aga kinyeranga a hanke ke asre nyuri de a hanke ka asre nyi ke ke de hanke ke suro nyen jigi o ka yang kajamudi hanke ke suro nyen jigi o nga hurenga kinyere ya kebe hakene ke kon na ga kinyandi allah subhanahu wa ta'ala hanke ke be ga nyaga ya aga menu nya no gondi to ko hanke ke no gondi idan ke hakene na allah ne man manda bince kata mane taga ho ke ngane hantenga kesko mantenga serendi nan bonon dinya والملاح هورو ورندانا قاغم مني قد هورو ورندانا كري نانتي الملاح ورني في الغالب هورو مرنو منا شابنجي كانوا غني في الغالب هورو نونيا في الغالب هورو ورندانا قاغا ani ha timpo gabe nyana minna sappinji ke no gonde kenya ni ga kusanta katada al mallah wal mallah hurun danan kaga hadiqa agaga agotte nyana hadiqun sere be raji gollen da ngane watu ni kada ngane haziq mana rai gollen da sun dan kan na ta agoten sahih watu ni kada ngane mujidan lil qiyada mana arawa surondin din surondin da nani hurenga a hutun den da ngane mana urun den da ngane idan kaga be hakana kaga kaga na ai goy misale de a ko woni hurun nana ke anyara hurun de ngakenga haga nyakanga mpanyu hotana ga nyonya na kundwa allah anda ga kisuwa ma ke hururu ngin to ahunya anda ga kisu ko allah go no ngalla len giti piloting am pilot be ga di ko avion ngurndi piloting a wi gollen tu buru ay gollen to ana kunda ana kundwa ko pilot ki aga da e, ga kisu kita allah anda ga pilote ma pilot nya anda ga kisu an ga nyina ga nyila samen da ga timbe pilot kanu ta ga suya an tara fi ga kebe menyana allah da ga kisu an ga ngatin ti pilot nya anda kun kisu ha idan ku walla kenga mobila ga ni sofere ke o sofere ke na ya kenga ile ko nyana kuno nyana kunda so ku un sofere nyandu kisilen kita janka sofere siren ciren nyan sofere siren ciren ni amala ne ma kenta da min ni katai ku sa ku kuni hono ko te ya wandi nan bono dinya ananya nyimmen ta sera wa nahwi zalika ado yan qawara mimma honga ko kebe huwa jarin kenga ni uranai ala alsinatin nenu nenu kamma kathira kebe nenu kubenu gabingana idan higa gano ido kun kawai wa urnu neni gabe kamma ikama nun tati himme anga nyina mbugi islama on sahe a keke nganje mpaganyi kenya na kunda keke ngampanyi kenya na kunda ku kundan ko sanzin fiyo dan kenike ya dan kenike ya akhi kunda gelle ko ne man dam min pe kata Allah wanda ga مسألة دان تنتوكدي الأولى تفسير معرفة النعمة وإنكارها الأولى هو أنا تفسير معرفة النعمة نعمة تيينا تنبان بانغاندنا تفسير كن كني وإنكار هذا أنا كرينا الله نعمة أمبال لنا تنا نكري كن قاها كدي ورني Allah نعمة man na kare ni من جوي كتا فتنا تولي adam bin ولا كغبران hota ولا ke wali an نعمة nyanda walla ما kabura an na nyanda nka ke wale ani ana kunda kundo la anda na kariya na kar le ni bane asaniya ma'rifatu anna hadha jarin ala alsinatin kathira asaniya hilla ni ma'rifatu ta'unna anna hadha nan dikke digame be hakene ke jarin kenurana ala alsinatin nenu kam makathira ke be gabengani neni dabe ano nga ke urni kamma ana kunna ana kunna ana kunna ana kunna asalisa sikande nga tasmiyatu hadha alkalam kedigame togon konne nga mana kirnde na togora nema tayyiba hadiqa kebe hakene ke konan kega ga no maga urondo kiyelen o gabe sahe الرابعة اجتماع اجتماع الضدين اجتماع الضدين تنم في اللكون كوهينا في القلب يعرفون نعمة الله كاكن يوتيني الله ثم ينكرون ساكن فلوانا الله كم بايكني كنن قاعدة كاري idan sere hagati ni hinum pilli kunga kapame an tondo men wandi amma hobure ke agata anna ho siren cabatini hmm. idan kebe hakene ke sado ga baka babu kedi be su anga munda andi nan nan ciram maga alla ne ma maga dambi toy katta hotana dunga ne mangiri alla yi kwa ba ne ga dan ne ma mogombe an ka kan dunga an nan ne ma kadda min to an nan kire nan ta gira ba ne akan ma ne dan ken ne ma an ka kan an kire tan nan ta ba ne dan ne ma amma ke ngana daga nya hota na na kunna na kunna na kunna ya akhi an ga daga na kata modi kebe ga be daga kata ya jumma siro an ga daga na sigi kabur kebe men uji na daga ya jumma siro atu neman jugri allah tora ga nyonte ba kanyi men da giri allah kunna ba